Taron na cikon biyar wadda shugaba Akufu Ado ke shugabanta ya samu halartar shugaba Alasan Watara na Cote d'Ivoire, shugaban Nijar Isufu Muhammadu na Nisifo Inasigbe na Togo da gwamnonin bankunan tsakiya da kuma ministocin kudin kasashen ECOWAS. Da yake gabatar da jawabinsa shugaba Akufu Ado ya ce. It has been nearly 20 years since the idea for the establishment Shekaru 20 kenan da aka fito da wannan ra'ayin yin amfani da kuɗi na bai ɗaya na ƙungiyar ECOWAS. Lallai ne mun fuskanci ƙalubale akan hanya na yadda wannan mafarki zai zama tabbatacce. Haka kuma mun yi nasarori masu ɗaukar ido. tabbas mun ɗaura aniyar samun kuɗi na bai ɗaya wa ƙasashen ecowas wadda zai taimaka wurin tafiyar da kasuwanci da kula da iyakokin ya kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki ya kyautata halin rayuwar mutanenmu ƙuduri ne da ya kamata mu cimma in this dangane da haka nake kira ga ƙasashe mambobin ecowas su sabanta su wurin amincewa da tabbatar da ƙudurorin na ecowas misalin ƙudurorin, tafiyar motoci walwalan tafiyan kaya da mutane a ƙarshe amfani da kuɗi na bai ɗaya na dai sadu da wani ɗan Najeriya da ya halarci taron a matsayin mai lura ya kuwa yi min bayani dangane da wannan yunkuri na shugabannin ƙungiyar Eko. dauda kwantagura na zo ne nan a matsayin mai lura da al'amuran da suke faruwa tattalin arziki na eh, afirka ta yamma wannan taro alhamdulillah tunanin da shugabanninmu na kasashen afirka ta yamma suka yi yana da kyau a zuwa haɗe ɗaya a faɗaɗa kasuwanci da cinikayya sannan kuma kudaden mu su zama bai ɗaya idan kudaden suka zama bai ɗaya kaga zai karfafa darajar tattalin arziki saboda da sai an nemi canji ba a ce sai an canza kudin misali na Ghana zuwa dala sannan kuma a zo a mai da shi kudin kamar sefa malam suleiman mustapha masanin abin da ke kai yana kawowa ya yi imani nasarar wannan shiri zai yi tasiri ga cigaban kasashen kungiyar ECOWAS. Amfanin shi ne yana da yawa. Na farko mu duka kasashe biyar da muke cikin West Africa English speaking kasashen da ke English, Ingilijiya. Mm. Suke amfani da turanci English ba Faransawa ba. Zai bar mu duka mu samu kudi guda muna amfani da shi baka neman dola ko baka neman euro sannan ka je kai kasuwanci. ya taimaka mana kuma cikin sha'anin kasuwanci da tattalin arziki ya taimaka mana wurin da yau in za ka yi ciniki tsakaninmu ya taimaka mana bisa kan haka ya so mu samu a wajen tattalin arzikinmu da kasuwanci tsakaninmu ya ce gaba. Za dai kwashe kwana hudu ana tattaunawa har sai an cimma matsaya. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka. Accra, Ghana.